Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an gina lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa da ku yau Asabar 13 ga watan Fabrairun shekarar 2021. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya masu zanga-zangar 'yan sas a jihar Legas sun haɗu da fushin 'yan sanda inda aka kama mutane da dama kamar kowace ranar Asabar. Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. Majalisar Dattawan Amurka a yau Asabar ta kada kuri'an ba da sammacin gayyato shaidu su ba da bahasi a wannan shari'ar tsigin tsohon shugaban Amurka Donald Trump. 'yan republican guda biyar sun kada kuri'a tare da 'yan democrat hamsin a majalisar dattawa na neman jin bahasi daga shaidu sai dai sakamakon wannan kuri'a ya zo da al'ajabi yayin da ake sa ran majalisar dattawa za ta kammala jin muhawara daga bangarorin kana tana iya daga bisani ta kada kuri'an wanke trump ko kuma hukunta shi matakin da zai kawo ƙarshen shari'ar da aka fara a ranar talata matakin kiran shaidun na nufin shari'a za ta ci gaba har zuwa akalla mako mai zuwa dan majalisar wakilai jami raskin da ke jagorantar masu shigar da kara daga majalisar wakilan ya sanar cewa yana son ya gayyaci 'yar majalisar wakilai ta republican jem harira batla mai wakiltar jihar washington batla ta fitar da wata sanarwa da yammacin ranar juma'a cewa shugaban marasa rinjayi a majalisar wakilai kevin mccarthy ya faɗa mata cewa trump ya nuna goyon bayansa ga masu tarzomar a wata zazzafar hirar waya tsakanin su biyu game da hali akan majalisar dokokin mccarthy ya kira trump ne domin ya yi wa masu tarzoman magana su daina tashin hankalin da safiyar yau asabar kafafen yada labaran amurka da dama sun ambaci wata majiya da ta nemi a sakaya ta tana mai cewa shugaban marasa rinjayi a majalisar dattawa dan republican mitch mcconnell ya faɗa wa 'yan republican a majalisar dattawa cewa zai kada kuri'ar wanke tsohon shugaban a yau asabar Kungiyar Taliban ta yi kashedi ga kungiyar tsaron NATO a yau Asabar game da neman ci gaba da yaƙi yayin da kungiyar kawancin ke shirin janyewa daga Afghanistan. ministocin tsaro daga kasashen masu kawance da ke samun goyon bayan washington za su gana a mako mai zuwa domin tattaunawa akan dakarun nato dubu goma da galibi suke aikin taimako su ci gaba da zama ko kuma su fice yayin da rikicin taliban ke kara zafi sakonmu ga taron ministocin kasashen nato shine ci gaba da ayyukan soji da kuma yaƙi ba alheri ne gare ku ko gare mu ba ko kuma ga mutanenku ko mutanenmu in ji taliban a wata sanarwa duk wanda zai nemi ya ci gaba da yaƙe-yaƙe da ayyukan soji to za a ɗora masa alhakin yin hakan kamar yadda aka yi a shekaru 20 baya tsohon shugaban amurka donald trump ya kulla yarjejeniya da taliban a bara a ƙarƙashin yarjejeniyar amurka ta amince da janye sojojin ƙasar waje daga afghanistan kafin watan mayun shekarar 2021 wanda ita ma taliban ta amince da yanke hulɗa da alkaida kana ta buɗe tattaunawar zaman lafiya da gwamnati a kabul labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau asabar masu adawa da juyin mulkin sojoji a myanmar sun ci gaba da shirya wata gagarumar zanga-zanga ta rana takwas a jere inda kuma aka ci gaba da kama masu sukar gwamnatin sojan lamarin da ke karfi fusatar da jama'a akan kama zababbiyar shugaban kasa hausa soci dubban jama'a sun taru a cibiyar kasuwanci a birnin yangon yayin da masu zanga-zanga suka bazu a titunan babban birnin nefita da birni na biyu mandale da wasu garuruwa wuni guda bayan zanga-zanga mafi girma da aka gudanar a ƙasar da ke kudu maso gabashin asiya ku daina sace mutane cikin dare kuna garkuwa da su wannan wani rubutu ne a cikin kwalaye da masu zanga-zanga suka rike a yangon a matsayin martani ga yawan kame-kame da ake yi a cikin wannan lokacin a jiya juma'a ofishin kula da hakkin bala'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da mutum ɗari uku da hamsin ciki har da 'yan raji da wasu jama'a aka kama a myanmar tun bayan juyin mulkin ranar ɗaya ga watan fabrairu inda ake zargin su da aikata laifi ba ta hanyar da ya dace ba a ƙarshe wani harin ƙunar bakin wake da aka kai da mota ya kashe akalla farar hula guda kana ya jikata wasu guda bakwai a mogadishu babban birnin somaliya da safiyar yau asabar fashewar da ta auku a kusa da wani shingen jami'an tsaro ta lalata akalla motoci da dama a cewar hukumomi da shaidun gani da ido wani mai magana da yawun 'yan sanda ya faɗa cewa direban motar ya ki ɗaukan umarnin da aka bashi da ya tsaya nan take sojoji kuma suka buɗe wuta akan motar yayin da motar take kutsawa ta wuce shingen farko kafin ta isa ga shinge na biyu sai dai babu wani da ya ɗauki alhakin kai wannan halin nan da nan harin ya faru ne a kusa da ginin majalisar dokoki da kuma fadar shugaban kasa kungiyar al-shabab a cikin wannan lokacin ta yi barazanar kai hari a rumfunan zaɓe a lokacin zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki. To a gaida baba ya kuma makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. A Najeriya masu zanga-zangar 'yan sas a jihar Legas sun haɗu da fushin 'yan sanda inda aka kama mutane sha uku. Tun ajiya ne dai 'yan sanda suka baza komar su a inda motoci suke biyan haraji da ake kira Lekki Toll Gate domin hana sake gudanar da zanga-zangar. Wakilinmu na Legas Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani. tun a ne dai rundunar 'yan sanda a jihar ta lagos ta girke 'yan sanda a kofar leke da ke zama cibiyar gudanar da zanga-zangar neman kawo karshen cin zalin 'yan sanda da aka gudanar a watan oktoban bara da 2020 wata mai zanga-zanga kenan ke kururuwa a yankin na leke toll gate a ranar asabar din a lokacin da wasu suka yi yunkurin gudanar da zanga-zangar nsas wanda kuma hukumomi suka haramta rahotanni dai sun bayyana cewa tun a sanyin safiyar yau ne dai wasu masu zanga zanga suka nemi kutsawa inda 'yan sanda suka killace amma ba tare da samun nasara ba domin kuwa kawo yanzu kafofin yada labarai daban-daban sun bayyana cewa mutane kusan talatin da biyar ne aka kama tare da ta sakeyar su a motar 'yan sanda da aka fi sani da black maria ko shiga ba biya zuwa cibiyar 'yan sanda to sai dai kuma tuni kwamishinan 'yan sanda a jihar lagos cp hakim odumosun ya ba da umarnin a saki lokacin wayan da aka kama a wannan guri jama'a da dama dai a birnin na lagos a yau sun tashi da fargaba abinda zai kai ya kawo ganin yadda zanga-zanga na watan oktoba na bara ya haifar da kunci da kuma hare-hare a kan ofisoshin 'yan sanda a jihar ta lagos da ma sauran sassan kasar najeriya ga dai ra'ayoyin wasu mazauna birnin lagos game da zanga-zangar da aka nemi gudanarwa a yau a birnin na lagos gaskiya yau mun wayi gari cikin fargaba da tashin hankali ganin cewa mu 'yan arewa ne zanga-zanga irin wadda suka yi a baya gaskiya ba za mu so a kara yin ta ba saboda waccan mun ga yadda aka yi abubuwa marasa kyau kuna da taba 'yan sanda da sauran abubuwa shi yasa yanzu ma muka ci gaba da addu'a cewa Allah ya kawo mana zaman lafiya. Ba mu san me yasa ba mu arewacin Najeriya idan muka yi zanga-zangai. Maimakin a tsaya a diba damuwar mu a'a sai dai kawai a ɗauki matakin musguna mana akan zanga-zangar da muka yi don neman saukin abin da ke damun mu. Ba mu sani ba su 'yan nan sun himu zama 'yan ƙasa ne ko ko sun himu zama mutane ne. Saboda ya kamata a ce duk lokacin da ake zanga-zanga a nan garin. Eh za a ɗauki mataki ko wani abu na dakile zanga-zanga kamar yadda aka yau to ya kamata a ce mu ma arewa a saurare mu idan an tashi ana zanga-zanga abinda za a iya yi ma mutanen nan garin mu ma shine za a yi mana su da masu neman sake gudanar da zanga zanga na 'yan sas suna adawa ne da matakin da kwamitin binciken rikicin sas na bara ta dauka na umartar kamfanin lcc mai lura da tashar karban kudaden ababen hawa na leki damar sake fara gudanar da ayyuka a wannan sansani alhali kuwa ba a kammala gudanar da bincike ba babin ya amurka daga najeriya a gaida baban gidan jibril da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Malam Ali Garba ɗan Salanke ga Jinduguri, garamar hukumar alƙalerin jihar Bauchi. game da tarihin malamin addinin musuluncin nan mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum kuma shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja sheikh ibrahim muhammad duguri sarkin malaman duguri to idan mai tambaya ali garba dan salanke da sauran masu sha'awar jin tarihin sheikh ibrahim muhammad duguri na tare da mu ga ci gaban tarihin amma za mu dan koma baya kaɗan mu ɗora daga inda sheikh ke bayanin tafiyar sudan inda yake cewa allah ya kaddare ni da zuwa kasar sudan wadda lokacin da na je kasar sudan na je ne in yi karatu wadda yake na digiri na na kai tsaye to ko da na je an gama daukan dalibai sai na shiga wato mahadin logal arabiya na jami'atu ifirikiyar alamiya wato institute of arabic language a nan international university of africa da ke khartoum a kasar sudan na yi karatu aka bani certificate na larabci daga nan kuma alhamdulillahi na jira lokaci sannan na ɗora kan digiri na a faculty of law and islamic studies wato abin nan tsangayar karantar da aikin lauya da kuma shari'ar musulunci to ni sai na tafi na ɗauki kos na law din wato ma'ana na lauya to allah taimake ni na kammala karatuna kuma ban tsaya kawai ga karatun jami'a ba na yi kwasa-kwasai daban-daban a inda na yi kwasa-kwasai kamar haka a ƙarƙashin kamfanin sadarwa ta ƙasar sudan wato sudatel nan ma na yi wani certificate sannan kuma akwai cibiyar nan ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco suna da wata cibiya a can nan ma na yi karatu shi ma na samu certificate daga nan kuma a ban tsaya a cikin garin khartoum ba ko birnin khartoum na zaga ƙasar sudan musamman a gabashinta da kuma ainihin wato arewacinta na zazzaga kwarai inda na sadu da manyan maluma na ɗariƙu daban-daban kuma muka zauna na yi karatu a wajensu na fahimci abubuwa daga haka ɗin sai allah ya kaddare ni da saduwa da ɗalibai 'yan uwana waɗanda suka fito daga ƙasashe daban-daban aƙalla a lokacin muna da ƙasashe wajen guda 67 da muke karatu da ɗalibansu wadda haka ɗin ya bani damar koyon harsuna daban-daban wadda na koyi harshen somali na koyi harshen swahili na kuma koyi harshen zabarmanci kusan duka waɗannan allah ya kaddara na koya kuma dama tun a najeriya ina harkan kasuwanci baya ga karatu da nake yi to haka ɗin sai ya bani damar kulla alaƙa ta kasuwanci tsakanina da wasu 'yan ƙasashe daban-daban wadda haka ɗin ya bani daman a yanzu dai haka na halarci ko na ziyarci ƙasashen duniya akalla guda 21 sannan kuma alhamdulillahi ina daga cikin waɗanda suke bayan mun dawo najeriya muka ga cewa to abinda muka koya muka karanta a can kasashen da ba namu ba to yana da kyau ma mu rinka sashi cikin ayyukanmu na yau da kullum wadda za ka iske a manyan mutane maluma da shugabanni na mulki na gwamnati ba su da girman kai to mu ma muka fara irin wannan kuma mutum kada ya raina abin da Allah ya hore masa shi ma ya taimaka ma wani don ya canza ma wancan din rayuwarsa to muka zo da gudunmawar wasu bayan Allah a nan a Najeriya muka bude cibiya mai suna Alkhairat Foundation wato gidauniyar Alkhairat wadda aikin mu a wannan lokaci ni aka dora mun nauyi ni ne shugabanta na Najeriya gaba daya muna bada wa ɗalibai musamman marayu da marasa karfi da kuma mahaddata qur'ani har ma da waɗanda ba musulmi ba da musulmin gaba ɗaya muna taimaka musu abin alfahari da farin ciki shine a yanzu haka muna da ɗaliban da suka gama karatun likita wato ma'ana medical doctors ne cikakku wadda mu muka ba su tallafin karatu tun daga kuɗin jirgi har abinci da wurin kwana da kuɗin karatu har suka gama karatun su suka dawo gida alhamdulillah mun yi wannan kuma muna gode wa allah wadda haka din sai ta kai ni ga kafa wata cibiya ni mata wata kaina mai suna alkiswa foundation wadda ita alkiswa din nan abin da ya jawo hankalina a duk lokacin da na tafi ganin gida a bauchi zan iske wasu daga cikin almajirai waɗanda aka yara da aka tura almajiranci da ma waɗanda suke gaban iyayen nasu kaga yaro yana tafiya babu takalma a kafansa to in na tafi sai in tara yara kamar almajirai ashirin da ma waɗanda ba almajiran ba mu je shago da ke kusa kowanne in je in sa mishi takalmin silfas to sai na ga da wannan ba wani kuɗi ne mai yawa ba ai za ka iya canza ma wani rayuwarsa kuma dama amfanin rayuwa shine ka taimaka ma wani kai ma Allah ya taimake ka to wannan ya ja ni ga kafa wannan cibiya ta alkiswa foundation wadda kuma abin ta kai ga har ma mukan tona eh, rijiyar burtsatse wato boreholes da kuma taimakawa da abubuwa daban-daban don wa mutane rayuwa baki ɗaya to alhamdulahi eh, masu tambaya wato aligarba ɗan salanke da kuma duk waɗanda suke sauraron mu daga nan eh, sai abubuwa suka ci gaba wadda kuma allah ya ji rai mai martaba sarkin bauchi dr suleimanu adamu ɗaya daga cikin 'yan uwa kuma mu yayinmu iyayenmu marigayi shi ma sarkin duguri malam yusuf muhammad baba wato malam wayan baba ya ga cancanta na tare da ainihin umarnin mai martaba sarkin bauchi allah ya gafarta musu duka baki ɗaya. cewa ya bani sarautar sarkin malaman kasar duguri to aka yi min wannan sarauta aka naɗa ni a sarkin malamai a ranar a goma ga watan hudu wato watan april shekara ta dubu biyu da goma daidai Allah ya ji kan sarkin bauchi Allah ka ji ya aminta sarki shi na sadaka. Sarkin duburi wa ‘yan ba dama kafin wannan lokaci na kan yawaita tafiya zuwa aikin hajji da kuma umara to sai a lokacin na jagoranci hukumar alhazai ko kuma malamai masu wa'azi a hukumar alhazai ta abuja akalla shekaru uku a jere sannan kuma daga nan kasar saudi arabia alhamdulillah ta ba ina ɗaya daga cikin malaman da ta ba su wato shahada wato certificate na yin wa'azi a biranen makka da madina a alhazan najeriya to muna godiya akan wannan sannan kuma kamar yadda masu sauraron mu ko masu tambaya za su so su sani to ni dai ina da iyali wato ma'ana ina da mace fiye da ɗaya kuma ina da 'ya'ya wadda cikin 'ya'yana ma alhamdulahi akwai waɗanda suke dab da kammala jami'o'i a ran ƙasar mu najeriya sannan kuma da yawa halin da ake ciki yanzu nakan samu kiraye-kiraye daga wajen 'yan uwa da matasa musamman daga jihar mu ta bauchi da ma nan yankin abuja cewa ko zan fito ko ina da sha'awar tsayawa wata kujera takarar wata kujera ta siyasa to babu shakka a baya a can gida tun zamanin sdp da nrc na tsaya takarar kansila a ainihin wato ward mu yulimu ward a wancan lokaci wadda kuma har na yi nasara a matsayina na ɗan takarar kansila a wancan lokaci wadda aka zo aka rusa ma jam'iyyun gaba ɗaya sannan a nan abuja kuma akwai wani bawan allah wadda ya nemi in zo in tsaya a takarar kansila na wuse ward a nan jam'iyyar dpn a nan abuja a gdm a lokacin a nan abuja to duka dai ni ban tsaya ba amma dai abinda na yi riga na yi wa kaina shawara in dai ba wata kaddara ta Allah wadda Allah ya kaddara dole sai ta faru ba to gaskiya ni dai bani da niyyar tsayawa wata takarar wata kujera tun daga ta kansila har zuwa sama sai dai abin da Allah ya riga ya hukunta ban isa in canza ba amma ina shirye duk wata damar da na samu aka ga cancanta na da kuma dacewa na cewa in zo ga wani ofis nan ko wata kujera in zo in rike don in ba da gudunmawa ta kasar mu a samu ci gaba to ina shirye da in karbi wannan sannan kuma alhamdulillahi duk abubuwan nan da muke yi shine mu ga cewa kasar mu ta ci gaba yankin mu ya ci gaba sannan kuma daga cikin abubuwan da muka koyo kuma abin ban sha'awa shine mun tafi gurare daban-daban ta inda muka iske mutane masu al'adu daban-daban addinai daban-daban amma kishin ƙasarsu ta sa babu yadda za a yi ga kawo matsala tsakanin su balle a samu rikici da haka mu ma abin da muke fatan ɗabbakawa kenan a ƙasar mu najeriya wadda in muka dubi zamantakewar da ke tsakanin mu tun kakanni da iyaye haka zamantakewar take babu cuta babu cutarwa a lokacin ma karatu bai yawaita irin yanzu ba alhali yanzu ga karatun kuma sai ka iske wasu abubuwa ba sa tafiya yadda ya kamata to a takaice dai wannan shine cikakken tarihi na kuma ina godiya kwarai da gaske da damar da nake samu a wannan kafa mai albarka ta murya amurka wadda kuma alhamdulillahi muna godiya kwarai da gaske wa ma'aikatanta da kuma shugabanninta don haka wannan shine takaitaccen tarihin karamin ɗalibi ibrahim muhammad duguri muna godiya allah ya saka da To sa kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin sheikh ibrahim muhammadu guri da ya ansa tambaya game da tarihinsa da injiniyan mu na yanzu haili hailu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe to a gaida ibrahim garba to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu ci gaba da shirin mu shankata da wannan waka yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya. Wasanni a takaice. Karo farko bayan shekaru goma kungiyar kwallon kafar super eagles ta najeriya za ta buga wasa a filin wasan teslin balogun da ke birnin eko inda za ta karbi bakuncin kasar lesotho a wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2022 tuni jiya juma'a da mai horar da 'yan wasan na super eagles gano turo tare da wasu jami'an hukumar kwallon najeriya ta nff da kuma na gwamnatin jihar lagos suka kai ziyarar duduba filin wasan domin tabbatar da shirin fafata wasan a wata mai zuwa to sai dai kafin lokacin najeriya za ta fafata da kasar benin a ɗaya wasan da ya rage mata na neman gurbin gasar ta nahiyar afirka a can kasar ta benin a kasar ingila kokarin kungiyar liverpool na kare kambinta na kofin gasar premier ya kara haduwa da cikas sakamakon kashin da ta sha a gidan leicester city da ci uku da daya a yau asabar liverpool din ce dai ta soma zura kwallo ta hanyar dan wasanta mohamed salah to amma kuma leicester ta yi waiwayan baya ta farke ta kuma zura wasu kwallaye biyu manazarta dai suna ta ta'allaka kashin da liverpool din ta sha da kuma kuma bayan da take fuskanta a 'yan makonnin nan da matsalar 'yan wasan baya da take fuskanta haka kuma lamarin ya kara haifar da shakku akan makomar mai horar da 'yan wasan kungiyar Jurgen Klopp a cewar mai fashin baki a kan gasar ta premier umar faruk bokoyom wato abin ake tunanin cewa zai iya faruwa da kocin liverpool a wannan shekaran ainihin shine abin da yake faruwa da dukkan manyan kwacawa na duniya saboda idan kai la'akari ita yanzu premier league ta wuce tunanin cewa kowa zai iya danna wani saboda kowa zai iya cin kowa so kuma ta riga ta nuna shi yanzu cewa ainihin lokaci yayi na kowa zai iya rama abin da ya yi mishi a wancan shekaran bayan da tunanin cewa za a kara wannan gasar shekara wasanni da shi a wannan shekaran saboda ya riga ya bar ah, abin da shi ke cewa kyautar haihuwa tun wancan shekaran da ya ci wannan kofin ya kamata ya kasance a ce ya karya rekod ma'ana ya bar wurin da wurwuri da sauran mutuncin shi saboda ainihin ka gudu da mutuncin ka tsira da mutuncin ka kuma in ka kula shi kulob din liverpool ba kulob bane wanda su suka za su yarda da irin wannan hasarar da za a ci don saboda sun dade suna bukatar wannan kohin gashi kuma yanzu sun fara cin shi kuma ga yadda ta kasance musu a kasar spain kuma kungiyar kwallon kafar atletico madrid ta kara tazara har ta maki takwas a saman teburin gasar la liga bayan da a yau ta yi galabar doke granada da ci biyu da ɗaya makin takwas ne dai suka bambance tsakanin atletico ɗin da masu rike da kofin gasar yanzu haka wato real madrid wadda ke binta a tebur duk da yake dai madrid din na da bashin wasa ɗaya da bata buga ba a fagen wasan tennis kuma ɗan kasar spain rafael nadal ya sami tsallakewa zuwa zagaye na hudu na babbar gasar tennis ta australian open bayan da ya doke ɗan kasar Birtaniya Cameron nori da turmi uku a jere. Wannan ne kuma ya kawo ƙarshen 'yan kasar Birtaniya a rukunin ɗaiɗaikun 'yan wasa na gasar ta bana. Nadal wanda shine mutum na biyu a duniyar tennis zai fafata ne da dan kasar Italiya Fabio Fognini a zagaye na hudu na gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Murtala faruk Sanyin na Muna farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa na biyu zai so gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar sha biyar ga watan nan na Fabrairu kuma ga ɗaya daga cikin sababbin shirye-shiryen. Matasa a duniyar gizo yawo suke tamkar a cikin hazo. su shiga kowane lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki. Ga wayannan da suka gani a hannunsu wata duniya ce Allah ya kawo musu wanda ba a taɓa kawo musu mutane da aka yi a wannan dama ba. To amma idan ka ɗauki wayannan ka zama kawai abin da za ka riƙa kai dariya ka tare da kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gari ka ba. To lallai ka ga kana saurayi amma ba ka zauna cikin zamanin ka ba. Shi dai yanar gizo yana da advantage da kuma disadvantage. Yawanci dai advantage in shi ya fi yawa gaskiya. Social media ya taimaka min saboda business ina bani da shago. So social media dai nan ne shago na ne nake zuwa saka duka hotunan kayayyaki na dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda ba na gizo ni da ban san zan yi business ba ilmantarwa nishadantarwa fadakarwa kayatarwa gogewa da kuma ƙara dankon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo ku kasance tare da ni shamsiya hamza ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen hausa na muryar amurka domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yadda za ka iya mai da ita a takwamaninka. Yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Majalisar Dattawan Amurka a yau Asabar ta kada kuri'an ba da sammacin gayyato shaidu su ba da bahasi a wannan shari'ar tsigin tsohon shugaban Amurka Donald Trump. 'yan republican guda biyar sun kada kuri'a tare da 'yan democrat hamsin a majalisar dattawa na neman jin bahasi daga shaidu sai dai sakamakon wannan kuri'a ya zo da al'ajabi yayin da ake sa ran majalisar dattawa za ta kammala jin muhawara daga bangarorin kana tana iya daga bisani ta kada kuri'an wanke trump ko kuma hukunta shi matakin da zai kawo ƙarshen shari'ar da aka fara a ranar talata matakin kiran shaidun na nufin shari'a za ta ci gaba har zuwa akalla mako mai zuwa. kungiyar taliban ta yi kashedi ga kungiyar tsaron nato a yau asabar game da neman ci gaba da yaƙi yayin da kungiyar kawancen ke shirin janyewa daga afghanistan ministocin tsaro daga kasashen masu kawance da ke samun goyon bayan washington za su gana a mako mai zuwa domin tattaunawa akan dakarun nato dubu goma da galibi suke aikin taimako su ci gaba da zama ko kuma su fice yayin da rikicin taliban ke ƙara zafi Sakonmu ga taron ministocin kasashen NATO shine ci gaba da ayyukan soji da kuma yaki ba alheri ne gare ku ko gare mu ba ko kuma ga mutanenku ko mutanenmu inji Taliban a wata sanarwa. A ƙarshe wani harin kunar bakin wake da aka kai da mota ya kashe akalla farar hula guda kana ya jikata wasu guda bakwai a Mogadishu babban birnin Somalia da safiyar yau Asabar. Fashewar da ta auku a kusa da wani shingen jami'an tsaro ta lalata akalla motoci da dama a cewar hukumomi da shaidun gani da ido. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin baba ya kuma gari da ya taya na gabatarwa sai kuma haili hali da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.